Idan muka dawo ɓangaren hada-hada da zawarcin 'yan wasan ƙwallon ƙafa na duniya kuwa 'yan wasan gefe na ƙasar Algeria mai taka leda a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Leicester City Riyad Mahrez ya amince da ya zauna a ƙungiyarsa ta Leicester City. Manchester United ta amince ta ba da aron ɗan wasanta da ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Sunderland Adnan Janar wanda zai tafi a wannan kakan wasan. Atlantico Madrid na zawarcin dan wasan Santos Gabriel Barbosa a kan kuɗi fan miliyan 17,200 shi ko mai tsaron baya na Manchester City Jason Dinaya na shirin komawa kungiyar kwallon kafa ta Galatasaray ne bayan ya kwashe shekara guda yana mazaunin aro a kungiya a can kasar na koli ta sa zungirin kuɗi har fan miliyan hamsin da uku da dubu ɗari uku don sayan ɗan wasan Inter Milan mai suna Moran Akadi. Shi ko mai tsaron gida na Manchester United David De ya bayyana murnar ne na dawowan Paul Pogba da ya yi Manchester United. Huta lafiya.